انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم kadai dai rayuwar duniya wasa ce da wargi kada mai hankali ya shagala da ita gabarin yin aiki domin lahirarsa kuma idan har kuka yi imani da Allah da manzansa kuka ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa tabbas zai ba ku ladar ku cikakke ba tare da ragi ba ba kuma zai nemi ku bashi dukiyar ku gaba ɗaya ba kadai zai nemi ku ba da abin da ya zama wajibi na daga zakka